akan fa'idan la ilaha illallah cewa idan ka ce hasbiyallah la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu in ka tsaya a nan kawai bayan asuba ka karanta so bakwai da magaruba ka karanta so bakwai bayan magaruba so bakwai bayan asuba so bakwai annabi ya ce na lamunce maka in sama da ƙasa za ta haɗe ba abinda zai same ka wannan annabi ya ba mu wannan to amma zuciyarmu tana yawo mace in ta ji daɗi ne take leke-leke wanda bata ji daɗi ba tana nan a guri ɗaya to mun ji daɗi Allah ya bamu annabi ya bamu shehu tijjani ya bamu shehu ibrahim to sai kuma duk muka kasa zama sai muna kuma leke-leke duk abin da zaka nema yana cikin qur'ani ba abin da zaka nema na dafa jalabi sai face yana cikin qur'ani to shi yasa ka gan aka gama wazifa shehu tijjani ya sa mana hudu a daman shehu hudu a hudu a hagun shehu ma'ana hudu a daman shi duk mukaddamin da ya bude wazifa a lokacin ba shi bane shehu tijjani to idan aka ɗauko hudu a daman shi hudu a hagun shi to siryani wato sirrin shehu tijjani yana tanasuri a cikin kowane da'ira zai kewaya dalilin ɗaukan hudu a dama hudu a hagun kenan kawai sauran jama'a sai su yi ya latifo shi kuma ya latifo da niyan jalabi ludifi in dai ludifi kake so Allah ya maka to rungumi ya latifo ya latifo ya latifo ya latifo to duk tsananin lamari in kana ya latifin Allah zai zo maka akan allatifo ne kawai duk tsananin lamari ludifi kawai za ka yi ta gani to shi jalabi ne ya latifo gare mu dafa'i ne kuma hasbunallahu gare mu kuma ya ishe mu wallahi mu gode ma Allah ana kashe-kashe a ƙasan nan ko a duniya ana sace-sace amma ka tsada kyau da wuya ka ji ya shafi almajiran shehu tijjani in dai kana ɗariƙa hasunan lahun nan na aiki a kanka baka sani ba duk tsananin abin da ake ciki ya laɗifun nan na nan na aiki a kanka baka sani ba saboda haka ya kamata wannan addu'a mun yi shi ne wa kanmu mun yi shi kuma wa ƙasan agai mun yi shi kuma akan mai martaba dukkan mu bakin shi ne da mu da shi kuma bakin manzon Allah taruwan mu nan ba wani dan agai ba dan zaria ba dan bidda ba dan Kano ba dan Katsina dukkan mu nan baƙin madinan manzon Allah kuma wannan zama mun zauna ne gaban manzon Allah tun da aka buɗe kyallen wazifan nan dama an dai a zikirin juma'a ne ana buɗe ƙyallen kawai annabi na gurin da sahabbai to saboda haka Allah ya amsa mana Allah ya maimaita mana Allah ya sa mun dace Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah sa wannan ba shine zaman mu na ƙarshe ba mai martaba kuma Allah ya ƙara mashi lafiya da shi da raunansa Allah ya kiyaye su ya ƙara musu zaman lafiya da kuma shauran limamai musamman muna addu'a 'yan kasuwanmu na agaye ma'aikatanmu na agaye 'yan bokonmu na agaye 'yan siyasanmu na agaye manoma na agaye malamai na agaye da dukkan agaye da ƙasan agaye Allah ka yi musu abin da muka roƙa in ka yi masu Allah ka yi ma Naija in ya yi ma Naija Allah ka yi ma Arewa in ya yi ma Arewa Allah ya ma dukkan Najeriya in kuma Allah ya yi ma Najeriya Allah ya ma duk inda musulmi suke wannan babu laifi ka roƙi addu'a akan ka kan ka roƙa ma wani a bakin annabi Nuhu muka ji wannan kullum ka zo da addu'a neman gafara sai ka sa kanka duk saninka da Allah baka kai Nuhu ba duk tsoronka da Allah baka kai Nuhu ba duk iliminka baka kai Nuhu ba amma da ya tashi addu'a sai da ya ce rabbi gifirli sai da ya fara sa kanshi tukuna so sai ya ce wali walidayya shi Allah bai da garanti ka bari sai ka tsira tukuna a hannun shi sannan ka jawo wani amma baka tsira baka jawo wani a Allah ba a mashi haka Allah ya amsa mana Allah ya ba mu lafiya muna fata Allah ya maimaita mana Allah ya ja kwanan mai martaba Allah muna roƙonka kwanakin baya mun yi addu'a ya samu shekara tara Allah ya sa ya maimaita